صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أقوال مكتعل أولا من البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه أن تافية بيو جوة جماد الآخرة هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ɗaya wanda kuma ya daidai da sha shida ga watan biyar sha shida ne ko? yawon ga watan mai dubu biyu da goma ci gaba da karatun na littafin al-rahiq al-maktum نسير المنزل allah صلى الله عليه وعلى wa sallam satin da ya gabata kuma dai har yanzu muna nan a cikin inda malamin yake mana bayani kan wato halaye na larabawa da kuma addinansu da ɗabi'unsu kafin zuwa mangan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wanda waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske sanin su zai ƙara mana ƙarfin fahimta na yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mu'amala da yanayin da ya samu kansa duk tasarrufin da ya yi za mu iya fassara shi cewa yana da alaka da yanayin da ya samu kansa din nan wato halin da waɗannan bayan Allah suke ciki sawa'un a gefen abin da ya shafi addinin su ne ko kuma abin da ya shafi wato al'adunsu na yau da kullum ko kuma abin da ya shafi mu'amalarsu da makwabtansu to alhamdulillah mun samu jin abubuwa da dama musamman abin da ya shafi gefen addini kuma ina jin inda muka tsaya mun gama da maganar addini din ko muna kan alhala alhalatu istima'iyya ko kuma suwarun min almustami al'arabi aljahili mun fara wannan haka ne inda muka tsaya shine wajen maganan ne wa kanat alaqatu rajuli ma auladi nan ne ko yawwa mun tsaya kan kissar rigimar da ta faru tsakanin sa'ad ibn abi waqas da abdu ibn zam'a da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin da ya tsakanin su sunan yana cewa wa kanat alaqatu ar-rajuli ma'a auladihi ala anwa'in shatta alaƙar mutum a lokacin a jahiliya tsakaninsa da 'ya'yansa tana da bambanci kwarai da gaske ma'ana iri-iri ce ba sifa ɗaya ta ɗauka ba famin man ya ƙulu a cikin laraba a kowanda yake cewa innama auladuna banina akbaduna tamshi alal ardi yace 'ya'yanmu ba wasu bane 'ya'yanmu ne kamar wato ƙodar mu ce ta cikin mu wadda take yawo a bayan kasa ma'ana ƙodar ka ɓangare ne na jinin jikinka asalinka ne ma'ana duk abin da ɗana yi kawai shi kenan ba wanda zai ba wanda ya isa ya ɗaga masa ido ko kuma ce zai masa wata magana ma'ana a cikinsu akwai wanda suke ɗaukar kamar in mu ne nan zamu mu ce kamar wanda suke shaba baya kenan ko duk abin da suka dama su aikata to shine wannan fassarar wannan magana wa minhum man kana ya'idul banati daga cikin su kuma akwai wanda suke binne ƴaƴansu mata da rai idan mutum aka haifa masa ƴa mace khashiyat al'ari saboda tsoron abin kunya ko a ce ta je ta yi zina ko makamancin wannan wal infaqi da kuma ciyarwar da zai yi wahalar da zai ɗauka ta ɗaukar nauyin da kuma ɗawainiyar rayuwarta da irin kuɗin da yake kallowa zai kashe in an tashi mata aure to irin waɗannan abubuwa sai ya ce a je a tona rami a sa 'yan nan da ranta sai a binne ta wannan yana cikin miyagun al'adu da larabawa suke a wancan lokaci wa yaqtulul aulada hakanan yana kashe 'ya'ya khashiyat al wal imlaq dan tsoron wato talauci da kuma fakiranci duk abu ɗaya ne imlaq talauci ne shi ma har Allah madaukaki ya bamu labari a cikin alqur'ani na irin wannan tasarrufin wato wannan hali da suke yi yana cewa kun ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق zalikum ku bihi la'allakum ta'qilun cewa ka zo ko kuma ku zo Allah maɗauki umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wato larabawa a lokacin nan cewa ku zo in karanta muku abin da Allah maɗaukaki ya haramta a kanku babbar daga ciki kuma na farko wanda fi kowanne muhimmanci shine kada ku tare kowa tare da shi wajen bauta wato kar ku shirka da shi kuma sannan iyayenku ku yi musu kyautatawa wato ku kyautata musu wajen ɗabi'a da mu'amalar da za ku yi da su sannan kada ku kashe 'ya'yanku saboda talauci domin kuwa mu muke arzuta ku da su 'ya'yan kaga wannan wato yanke hanzari ne ga dukkan mutumin da zai ce saboda talauci ba zai iya ɗaukan nauyin yasta mace ba bari ya kashe ta to Allah maɗauki yana sanar shi cewa da shi da kuma yar da komai ma shi ke ɗaukan nauyin rayuwarsu shi ke ci da su ashe kenan kaga mutum ba shi da dalili ba shi da hujja ya je ya kashe ƴa mace wannan mummunan al'ada ta daɗe a larabawa sai kamar da muka sani sai da musulunci ya zo suka daina ta ba dan komai ba da'iban za ga dan adam babban abin da ya dame shi a rayuwa idan aka haifa masa ya mace dan Allah madauke ba mu labarin yadda suke idan an ba su labarin cewa ya mace aka haifa musu hankalinsu na tashi da dugunzuma don bakin ciki saboda nunin abin da aka ba su wato labari a kansa ko aka musu bushara da shi amma da ɗa namiji ne aka sai an haihu sai ga kowa na farin ciki ma wannan al'ada duk da cewa ta jahiliya ce za ga har yanzu tana tare da wasu daga cikin mutane a musulunci ne sai ga mutum yana zaune an zo an masa bushara cewa matarsa ta haihu eh, za ka gani a fuskarsa saboda ya san dai cewa al'ada ce ta jahiliya mutane ba sa son mata idan aka ce namiji ne murnar da zai yi tafi idan aka ce masa masusi sai ka ya ce so alhamdulillah ne ma'ana ba hakan aka so ba amma dai alhamdulillah bari a karba da haƙuri wannan duk ɗabi'a ce ba mai kyau ba yawwa babban abin da ake sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙoƙarin yanke wannan irin al'ada ɗin yake ba da labarin duk mutumin da ya reni 'yan mata guda biyu ko sama da haka suka girma ya tarbiyyantar da su ya ba da labarin wani gwaggwaɓar lada da za a je masa ran tashin ba don komai ba saboda kashe wancan irin tunani ɗin har mutum ya zama cewa baya sha'awar a sai an haifa masa ya mace to ko da kai yanzu kada ka riƙa hango cewa to in ka tashi yanzu me za ta yi ya za a yi karatunta da sauransu mun sani hakika tsarabar ya mace iya fi na ɗa namiji wajen irin abubuwan da suke bukata na rayuwar yau da kullum irin kayan da za a saya mata ma tukun sawa saboda ita ba abu ɗaya take sawa ba namiji ya sa wando da riga da hula ka gama da shi mace kuwa bayan zani da riga za a nemi ɗan kwali a yi ɗan kunne da takalmi takalmin kuma ba za a saya ba sai irin wanda ya kala da jakar hannu ga gyale da za a sa ga abubuwa dai za a ga cewa irin waɗannan abubuwan suna da yawa haka nan kayan makaranta ne za a ga sun fi bukata to amma abin da ya kamata bawan Allah ya gane shine duk abin da mutum ya kashe wajen kula da ɗansa da ya haifa to ko menene yayi mai kankantar abin nan Allah madauki yana ba shi lada a kai don haka ya rika kwaɗayin ladan da Allah maɗaukaki zai bashi fiye da wai wahalar da zai sha kuma sannan akwai abubuwa da dama na arziki da Allah ke buɗe wa mutum ƙofofinsa ba don komai ba sai saboda yana da 'ya'yan ne inda ba shi da 'ya'yan sai da cewa Allah madauki ya takaita masa rayuwar iya abin da yake da shi wani kuma saboda yana da 'ya'yan ne sai ga Allah madauki ya buɗe masa ƙofar rayuwa duk da irin talaucin da ake ciki ku duba ku gani ku je gidan da aka fi ko ina talauci ba ina nufin wani binciko ku ce gida kaza bane amma dai kowa ya sani wanda za a ce a unguwa kaza ya fi kowa talauci duk talaucin da ake ciki ba a rasa abin da za a ce. ko ba haka bane a ce wuni dai gaba daya za a samu wani abu a sa ko da ba a sami guda uku nan daidai ba to a ranar da ba za a kwana da yunwa ba Allah maɗaukaki yana kawo wata hanyoyi da yawa wani zai tashi ya wayi gari tun safen ba shi da iska idadin komai aljihunsa ba komai aka yi fito amma fitar da zai yi da dawo da zai yi sai ga ya dawo da wani abu na farko ya dogara ga Allah sannan kuma ya fita ya nema game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana dama law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkul da a ce kuna tawakkali ga Allah madaukaki haƙiƙanin tawakkali to da Allah madaukaki la razaqakum kama yarzuqu tayra تغدو خماصا وتروح بطانا kamar yadda Allah maɗauki ke ci da tsuntsu da sai ya ci da ku haka sai Allah maɗauki kuma ba mu misali mai kyau dama duk misalan Allah mai kyau ne ba wani mara kyau sai ba mu wani misali ma'ana wanda zai kama hankalin mu fiye da wani irinsa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya ba mu wato misali da tsuntsu tsuntsu a cikin ushin da yake rayuwa wato ƙasa da yake rayuwa akan bishiya ko ko ina ne ya samu ba wai tattalin abin da zai ci gobe yake kawo shi aji ba ko ba haka bane da safin yake tashi ya kakkaɗe fuka-fukansa ya ɗaga sama amma in sha Allahu ba zai dawo ba sai da wani abu saboda tsabar tawakkali ga Allah maɗaukaki bai tattalin abun goban ba amma in ya tashi ya fita ba zama yake kuma sannan ya yake abinci ba yau to wannan shine bambancin wannan shine ta'arifin tawakkali ka tashi ka fita ka nema tare da dogaro ga Allah to idan mutum ya dogara ga Allah madaukaki ba abin da Allah ba zai bashi ba insha Allah don haka kada a jika jin tsoron rayuwa tsoron ya wuce iyaka ya kamata ya zama duk halin da muke ciki mu gode wa Allah subhanahu ta'ala domin in ka kalli wanda ka fi shi duk yadda kake za ga akwai wanda ka fi shi duk tsananin talaucinka in kana da lafiya sai ka cewa kafin wanda yake kwanciya a asibiti ba shi da lafiya wanda shi ko da ba shi da lafiya to ba shi da inda zai nemo to sannan kuma sai Allah madauki ya ƙara masa da cewa kuma ba shi da lafiya ba yadda za a yi samu wani abu to kai ya ɗara ka a kansa kasancewar ya baka lafiya baka asibiti a kwanci za ka ka tuno wannan kawai ka gode da'iman daga cikin abin da ke kara mutane godiyar Allah shine su rika kallon wanda suka fi a kan lamarin duniya amma kada su rika kallon wanda suka fi su idan kullum tunaninka shine ka gwada kanka da wanda ya fi ka a duniyance to ba za ka gode ma Allah ba muna roƙon Allah ya kara mana godiyarsa subhanahu wa ta'ala to yake cewa walakin la yumkinu lana an نعد هذا من الأخلاق akhlaq السائدة muntashira a saida wannan ɗabi'a ta cewa ana kashe 'ya'ya mata a je a binne su da rai da kashe dai 'ya'ya saboda kawai kokari wato tsoron wahala malamin yake cewa ba zai yiwu mu fahimci cewa gaba ɗayan larabawa a haka suke cewa wannan kuma su ne ɗabi'ar da ko ina za same ta a cikin larabawa ba faqad kanu ashadda an-nas ihtiyajan ila al-banin sun fi kowanne mutane su larabawa bukata zuwa ga 'ya'ya maza a ce suna da 'ya'ya li yattaqu bihim al-aduwa domin su kare kansu daga abokin gaba amma mu'amalatu ar-rajuli ma'a akhihi amma mu'amalar da mutum yakan yi wa dan uwansa wa abna'i ammihi da da kuma ƴaƴan wato baffansa wa ashiratihi da kuma danginsa wannan mun ji mu'amalar da laraba suke wa ƴaƴansu ko ɗanka na tsatsonka to mu'amalarsa kuma ga 'yan uwa fa wanda yake wanka ne ko ƙaninka ko kuma dan baffanka da makamantansu wanda da kai da babanka da nasa uwa da kani ne yace faqad kanat muwaffadatan qawiyatan mai karfi ce kwarai da gaske muwaffad abu ne mai karfi abu mai karfi qawiya shi ma mai karfi sanuyin kalmomi ne faqad kanu Yuna. للعصبية القبلية ويموتون يحيون للعصبية القبلية ويموتون لها لا ربوا daga cikin ɗabi'a su shine suna rayuwa danƙabilanci kuma suna mutuwa dan kabilanci ma'ana idan aka ce wannan dan kabilar ku ne dan uwanka ne to duk abin da ya je yayi kawai dole ka taimaka masa saboda tsabar ƙabilanci. idan yayi alheri ku alfahari gaba ɗaya in ya je ya yi muku sharri haka za ku tsaya ku kare shi ba za ku nuna wato munin a wani abu da ya fito daga gidanku ba don haka haka suke mutuwa wa kana turuqul istima'i sa'idatan bayna al-qabilati al-wahidati wato ruhi na a zauna tare da juna zamantakewa wato irin hali na zamantakewa mai kyau ya kasance wato shine ke jagoranci a tsakanin kabila guda ɗaya za ka samu kabila guda ɗaya wato komai na ta tare ake yi duk abin da ya shafi gidan wani ko ya shafi gidan wani in kabila ku ɗaya kuma haka za a yi in bikin ka ya taso a tsunguma gaba ɗaya a yi idan wani abu ne nuna ya same ka haka nan za a tsunguma a taimaka maka haka rayuwarsu take a wancan lokaci kuma ta wani gun abu ne mai kyau ko yauwa amma idan mutum ta gefen a ce idan mutum ya yi zalunci shi ma kuma a taimaka masa ba wai a taimaka masa wajen hana shi zalunci ba a'a a taimaka masa a ci gaba da zalunci har a yaƙi shi shine ba daidai ba shine musulunci ya kashe ya kawo mana sabanin haka yace tazidu al asabiyatu kuma magana kabilanci tana ƙara wannan abun karfi ka san ita magana ta kabilanci wato mummunar abu ne abu ne da yake bata tsakani kuma ya ƙara wa mutum tsabar zalunci ya zama cewa mutum baya ganin alherin komai baya ganin alherin kowa sai wanda ya fito daga kabilarsa wannan ba shi da alheri shi yasa alama ce ta jahiliya a ce har yanzu akwai irin waɗannan abubuwa tsakanin mutane kaga misali wani idan da aka ce wani bahaushe ne to duk abin da yake ta idan sa ya rufe misali ka duba in kada kwatantawa da sauran kabilu a ƙasar nan sai ga cewa da'iman duk duk abin da bahaushe yayi shi kake goyon baya ko yana da kyau ko ba shi da kyau wannan ba daidai bane to mutum ko bahaushe ne ko filata ne ya zama abin da kake son shi domin sa shine addinin Allah kuma in yayi daidai ku goyi bayan sa in yayi rashin adalci ko da yayi rashin adalci ga wata kabila ne da ba Hausa ba ba Fulani ba to kada ka goyi bayan sa haka idan mutum da ya rabe ne shi kar ka kyamace shi saboda da ya rabe ne shi wannan duk al'ada ce mummuna kamar da za ka samu irin waɗannan abubuwa abubuwan hausawa da yawa za ga an ce da ya rabe wasu a ce wai ai musuluncin nasu ma duk ba mai kyau bane makamantan irin waɗannan duk wannan abun baya taimakawa a nan ƙasar an yi amfani da wannan irin abubuwa na ƙabilanci din dan a raba mu tsakaninmu da 'yan uwanmu musulmi da suke kudancin ƙasar nan sai ga ana ɗaukar kamar a ƙasar nan arewa ne kawai akwai musulmi kuma an fi ƙoƙarin a dakushe 'yan arewa da Allah zai sa wato musulmin da suke arewa da musulmin da suke kudancin Najeriya kansu ya haɗu su zama a guda su za a ga cewa wasu abubuwan da ake yi na a tsaro mana wani abu da zai hana mu ci gaba duk da cewa daga cikin sabubban rashin ci gabanmu akwai mu kanmu rashin wayewar mu rashin kokarin mu rashin kishin mu rashin haɗin kanmu kuma sannan babba daga ciki shine babban abin da zai sa mana ƙarfin mai ƙarfi shine addini nan namu shi ma ba ba mu damu da shi ba to da Allah zai sa mu koma kan tarbiyyar addinin mu kuma mu haɗa kan al'umma dogaro da maganar addinin mu to da za mu ci nasara wannan duk da dai kar mu shiga wani zance daban baya nufin mu ce a yi wani abu na raba ƙasa based on addini a ce musulmi gunsu daban kirista gunsu daban wannan wani abu ne wanda da wahala a yi shi cikin kwanciyar hankali in ba a yi yaƙi ba yaƙi da kwanciyar hankali ba a neman sa don haka biyu da zaman da ya kama mu da waɗanda ba musulmi ba lallai mu ribaci wannan dama wajen kiransu zuwa ga musulunci da kyawawan halin halinmu sannan kuma ba tare da zalunta su ba sannan abin da yake kabilanci ne asalinsa ba magana addini ba to haramun ne mu ɗauke shi ya zama cewa da shi muke fifita mutum ko mu kaskantar da shi ina fata mun fahimci wannan wannan karantarwa ce ba ta addini ba karantarwar addini shine ka so mutum in musulmi ne shi sawa'un bahaushe ne ba fulatani yamiri ne ba yarabe ne ba nufe ne kowanne iri ne in dai musulmi ne to shine dan uwanka ko ina yake Allah ya shi mu da irin wannan kabilanci haka ko da a cikin kuma kasashen da ko kuma jihohin da yake dukkan su ma musulmi ne sai ga kuma wata musiba har yanzu ita ma ta yan garanci yawa kamar da muke fama da ita a nan jihar Jigawa Allah ya taimaka ta yi sauki haka amma za ka cewa wannan shi shi dan birnin kudu ne baya son dan hadeja dan hadeja ne baya son dan gumel dan gumel ne baya son dan ringin dan ringin wani abu wasu abubuwa ne wanda mu muka fayi ittifaki ma'ana iyayenmu ne ko kakannin mu suka ittifaki suka rarraba wuraren nan haka yadda muka same su babu wani mutum da zai alfahari cewa lokacin da baban da Allah madaukaki zai halicce shi yayi yi shawara da kakansa cewa ya sa shi a garin birnin kudu ko akwai wanda aka shawara da kakansa saboda kawai birnin kudu ta fi ko ina a duniya hmm? na'am eh, daidai ne a ce inda kake kana kishinsa kana son ya ci gaba wannan yana da bambanci yau ya kamata mutanen birnin kudu su so junansu su sa garinsu ya ci gaba wannan daidai ne ba abin da ya saba a musulunci wai kungiya ta haɓaka gari da sauransu duk yana daidai ne amma wannan baya nufin kuma shikenan duk wani abu da kuka ji alheri da zai tafi gumel ko haɗe da ko ringin ko wani gari ko gwaram ko makamantansu ka ce a toshe hanyar a birnin kudu kawai za a yi wannan duk ba daidai ba ne a musulunce babu wannan abu za ka mu tarbiyyantar da kanmu a kan cewa ƙaunarmu da ƙiyayyarmu da za mu wani wanda ba mu ba to tana ƙarƙashin maganar addini ne in mutum musulmi ne dan uwanka ne ko a wani gari yake ina fatan mun gane wannan Allah ya kyauta to wannan abun mai ƙarfi ne a zamanin jahiliya irin wannan ƙabilanci din hmm. a wa ka'a ina yana cewa tazidu al asabiyya wa kana asasun nizam al ijtima'i abinda aka gina wato tsarin zamantakewa a kansa huwa al jinsiyya rahib kawai kabilanci na wato daga ina kake da kuma wato in ya aka aka haife ka ma'ana ta ina suwa yan uwanka na jini da yan uwantaka ta jini wannan shine babban abin da ke haɗawa wa kanu yasiruna ala al-masal as-sa'id sukan tafi a wancan lokaci akan wato karin maganan nan nasu da yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ba karin magana ba ce wato karin magana ce da can kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita amma da wata ma'anar ba yadda su mutanen jahiliya suke nufi ba su da mutanen jahiliya suke nufi ka taimaki dan uwanka sawa'un shi azzalimi ne ko kuma an zalunce shi ma'ana in ya je zalunci to ku kare shi ku taya shi zaluncin a kwato haƙƙin wasu ɗin a zalunce su in kuma shi aka zalunta ku taya shi wajen kwato masa haƙƙinsa wannan a jahiliya abin suke koyarwa kenan a alal ma'anar haƙiƙi ne ma'anar abin da ake nufi na haƙiƙa min ghairi ta'dil Ladi da abin islam ba tare da gyaran da musulunci ya zo da shi ba a musulunci abinda ake nufi shi ne me min an na ah, nasarar zalimi kafuhu an zulmi a musulunce in an ce ka taimakawa azzalimi dan uwanka shine ka kama hannunsa ka hana shi zalunci din nan wato kar ka bashi ya zalunci wani idan ka ga ya zalunci wani to ka hana shi ka ce a'a dan Allah kar ka jawo mana surutu kar ka jawo mana musifa haramun ne ka zalunci wani dan Allah ka yi haƙuri wannan shi ake nufi da ka taimake shi ba ka zama wato layi ɗaya wajen azalinci wani wanda ba ku ba kabila ku ba garin ku ba illa anna tanafusa fi sharafi wa su'dadi kathiran ma kana yufdi ila al urubi bayna al-qaba'il allati kana yajma'uha abun wahid yace sai dai cewa wato sau da yawa za mu samu cewa wato da musabaka da tsere wajen ɗaukaka da shugabanci sau da yawa za mu ga cewa yakan kai ga a yi yaƙe-yaƙe wato tsakanin ƙabilun da da uba ɗaya ne ya haɗa su ma'ana asalinsu uba ɗaya ne kakansu ɗaya ƙabila ɗaya ce asalinsu guda ɗaya sai ga amma duk da haka saboda ƙoƙarin a ce a cikin ƙabila kaza to dangin wane sun fi ɗaukaka to sai ga a cikin ƙabila guda su ma suna yaƙe-yaƙe saboda kawai neman ɗaukaka da neman cewa su ne suke jagorancin ƙabila ɗin kun san da'iman ɗan adam haka yake da son kansa shi dai a ce shi ne ba wani ba yau duk abin da ake to ya zama dai shi ne a gaba kuma shi kawai za a ambata wannan wata cuta ce da Allah maɗauki ya jarabi ɗan adam da ita yace kama na ra zalika bain al-aus wal khazraj kamar da muke muke ga wannan a tarihi tsakanin kabilar aus da khazraj wanda dukan su mutanen madina ne kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suke yaki tsakanin su har ya zama cewa da yahudawa suka gano irin wannan abu sai su zo su shiga tsakaninsu su haɗa su faɗa sai a turo yaro ƙarami yara suna wasa tsakaninsu tsakanin aus da khazraj sai ya shiga gun waɗancan sai ce lokacin da aka yi yaki kaza da kaza da kaza ai iyayen waɗancan su suke ce muku kaza da kaza sai je gun waɗancan amma dai da shaidan yake yi sai ce lokacin yaki ai iyayen waɗancan su suke cewa kaza da kaza nan da nan sai ka ga jijiyoyin wuya sun tashi an tafi gida an ɗauko makamai yara ne ƙanana sai ga yayyansu sun biyo sai ga kuma iyayensu sun biyo sai kakanni su biyo kuma suke na sai gari ya lalace sai ga an tashi da yaƙi Allah maɗaukaki ya kawo addinin sa kuma ya zo da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya hana irin waɗannan al'adu yace bainal asr wal khazraj wa absin wa zubyan wa bakrin wa taghlib wa Gairi" haka tsakanin waɗannan kabilu kowanne guda biyu tsakanin aus da khazraj haka ake yaki tsakanin abs da zubiyan haka ake yi tsakanin bakr da tadlib duk haka ake yi da kuma sauran kabilu ne wannan kenan yace amma al'al'aƙa tu al-qaba'il al-mukhtalifa wannan mun ji bayani na alaka tsakanin kabila ɗaya ko yanzu kuma tsakanin kabila da kabila ya suke zaman su faqad kanat mufakkakat al-awsali tamaman alaka tsakanin wata kabila da wata to hakika alaka ce wadda gafuffanta gaba ɗaya a rarrabe suke ba abin da ya haɗa su ma'ana ba ta da wani tushe ba ruwan wata ƙabila da wata ƙabila kwata-kwata wannan rayuwarsu daban wata ma rayuwarsu daban a wannan irin abubuwa har ta kai ga a da kai ba a da ba har kusa da zamanin a sarakunan nan na yanzu na saudi arabia musamman lokacin malik abdulaziz uban waɗanda sarakuna da suke yanzu za a ga cewa idan mutum zai yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari to sai ya duba adadin ƙabilun da suke hanya ya ga cewa yana da wani halifi wani aboki da zai ba shi kariya a cikin ƙabilar in ba haka ba yana zuwa wucewa za su kashe shi su kwace kayan da suke tare da shi kawai saboda cewa ba nasu bane hayya an ga bako an ga bako ya zo wucewa ta ta wajen rigas inda mafiya dama a jeji suke zama a sahara ba komai daga su sai dabbobin su sai tantin su a tatsi madara a sha a yanka akuya a yi abinci gero da dawa sai wanda Allah madauki ya hore duk wannan ba zamani mai tsawo ba sun samu kansu a wannan yanayi ne to sai ga cewa baka da dama har haji an taba samun shekarar za ka yi mamakin ƙila wannan labarin an taɓa samun shekarar da ba a yi haji ba ma'ana ba wanda ya samu zuwa haji saboda rashin zaman lafiya akwai lokutan da suke ba da labari cewa idan mutum ya taso daga wata ƙasa zai zo aikin haji to larabawan ƙauyen nan su suke tare alhazai suna kashe su suna kwace musu dukiya har suna ba da labarin wata rana wani ya kashe wani mutumi walhaji ne da kayansa da guzulinsa inda ka san aikin haji dama bai waje ba sai akan wa mai iko mai iko da yake da guzuli za ka duk wanda ka ganci ya tafi haji to akwai kuɗi tare da shi ko ba ka ba akwai dukiya za ka waɗanda laraba ƙauyen sai su taru su kashe alhazai da yawa su kwashe abin da ke tare da su har ya zama ana ba da labarin wannan wata rana ya ga wani alhaji ya ɗana bindigarsa lokacin ilimi alburushin nan ne wanda ake ake cusawa ya harbe shi ya kashe shi da ya zo sai ya lalube shi sai bai samu komai ba sai ya zauna yana kuka to kusan me dalilin kukan nasa kun san dalilin kukan yana kuka ne akan yayi hasarar harsashinsa ba maganar wai ga dan adam kusa da shi ya kashe ba da duk an yi waɗannan zuwan waɗannan masu sarautar nan yanzu suka kashe waɗannan abubuwan fa wannan a lokacin kwanakin nan ma ma'ana yan shekaru ɗari da wani abu kenan fa aka daina waɗannan abubuwan Allah ya shi shi yasa wato wanda duk bai rasa eh, ni'imar zaman lafiya ba bai san wato fa'idarta ba yana cewa wa kuma a daga cikin abubuwan da suke yanzu na kabila wanda har yanzu suna yin sa wanda yake wani mai amfani ne za ka cewa dan kabila kaza suna duk ɗan ƙabila kaza duk ma'aikatan su wanda suke aikin gwamnati misali ana ɗora masa duk wata zai kawo kuɗi misali a cikin albashinsa a ce ya kawo naira ɗari biyar sai a samu wani ma'aji ya aji ko kuma kamar in anan ne ko aji dubu biyu haka ko dubu biyar kowa ya kawo saboda me duk lokacin da aka sami wani ɗan wannan ƙabilar ko ya kashe wani da kuskure ko da gangan an yafe masa kisan an ce ya kawo diya to mun san dama a shar'ance diya akan waye shi take akan aqila ko aqila ana nufin dangin mutum to sai su tattara kuɗin saboda har yanzu ana wannan shari'a har zuwa yau din nan in mutum ya kashe wani a ƙasar haka za a zo a kama shi sai a tsare shi har sai an yi bincike an gama an tabbatar shi ya kashe to in an yan uwan wancan sun yafe masa kisan sai a ce to ya kawo diya to 'yan uwansa su za su tattaro kuɗin da za su zo su biya wannan har yanzu suna yin ko kuma ce sun yi hatsari da wani ya ji wato ya lalata wani motarsa shi ma sai a ɗebo irin wannan a yi amfani da shi ga wannan mutane sa iya amfani da irin wannan abun wajen taimakawa kansu da sa wakafai da makamantansu to yana cewa wa kanat qiwahum mutafaniyatan fil qurubi quwahum wato karfin su mafi yawan waɗannan kabilu a yaƙi na tsakanin kabila da kabila yake karewa gaba ɗaya duk abin da suka mallaka a nan yake tafiya saboda kawai a ce kabila kaza ta fi kabila kaza karfi wannan shine rayuwar waɗannan mutane a wancan lokaci illa anna ar-ruhbata wal wajal min ba'd at-taqalid wal adat al-mushtaraka bayna ad-din wal khurafa rubbama kana yukhaffifu min hiddatiha wa saramatiha sai dai cewa waɗannan abubuwa da tsoro wato razanar da mutane sukan yi da kuma tsoro na wasu abubuwan gargajiya da al'adu da suke wato sun haɗa kowace kabila da kowace kabila ko kuma ana samun su a tsakanin a cikin addini da kuma kurafar abubuwan da suke dai na al'ada in an ce khurafa ana nufin duk abin da yake ana imani da shi ba shi da hakika yawa kamar canfa canfe da makamantansu yace rubbama kana yukhaffifu min hiddatiha wa saramatiha sukan rage kaifi da kuma gafin waɗannan abubuwa din wa ahyanan kanat almuwalatu wal hilfu wat tabi'iyatu wani lokacin kuma akan sami cewa jibuntar juna tsakanin wata kabila da wata kabila din da kuma alkawarin zaman lafiya shine hilf ku jejeniya yarjejeniya tsakanin wannan kabila da wannan kabila babu yaki yawwa wata ba'iyya da kuma bibiyar juna wannan kabila tana bin wannan kabila din duk wannan abubuwan tufdi ila istima'i qaba'il mutazahira sakan kai zuwa ga a ce wannan kabila da wannan kabila su zauna lafiya su daina yaki wa kanat al ashhur hurum rahmatan wa auna lahum kuma akwai watanni da kafin zuwan musulunci kuma musulunci zo tabbatar da su an haramta yaƙi a cikinsu waɗannan ashurin hurum ɗin idan aka ce an zo sun an shiga cikinsu to gaba ɗaya yaƙi tsayawa yake ba wanda yake yaƙi da juna ba wata yaƙi tsakanin wata ƙabila da wata ƙabila shikenan sai zaman lafiya a lokacin kawo su suke ci to shi ne yake gaya mana cewa wannan abun rahama ne da kuma taimako gare su ala hayatihim ga rayuwarsu wa husuli ma'aishihim da kuma samun abubuwan rayuwarsu faqad kanu ya'manuna fiha tamam al-amn a waɗannan watanni na zaman lafiya wanda babu yaki to sukan samu zaman lafiya sosai zaman lafiya cikakke li shiddati iltizamihim bi hurmatiha saboda tsananin kulawarsu da kuma miƙa da suke yi ga wato alfarmar wannan yarjejeniya din in aka yarjejeniya cewa babu yaki a wannan wata to kenan kuma kowa zai bi wannan tsari din ba wanda zai je ko an tsokane ku sai ku hakuri sai bayan watannin nan sun wuce sai a je a rama a cigaba da yaki a ɗabi'ar su kenan a wannan lokaci har yake cewa ya ƙulu abu raja al-uqarubi idza dakhala shahru rajab qulna yace a jahiliya idan wato watan rajab watan rajab yana ɗaya daga cikin watannin da idan suka go ba a yaki sauran da wanne ne da wanne Hmm? da zulqaida da zulhijja da muharram ko rajab shine shi kadai a gefe waɗannan kuma uku a jere dukan ba a yaki a cikinsu. daga an ce sun shigo to babu yaki kowa sai ya saurara ko an tsokane ku sai ku yaƙuri to sai ke cewa idan watan rajab ya shigo muna cewa rajab munassilul asinnati watan fuge wato ruwan kibau asinna su ne kibau nasul din kuma shine ruwan munafin shine nazar, amma a nan da yake kalimat ɗin min al-abdad ne an yi amfani da wato kalmar shi asalin ruwan kibo wajen cirewa ɗin, ma'ana suna cire kan inda yake da tsinin da yake kisan shi ake cirewa sai a ajiye sai bayan watan rarrabu ya wuce sai kuma a zo a mai da su a jejjera su shi yasa suke ce masa munafsilul asillati fala nada'u ruhan ba ma barin wani mashi fihi hadidatu wanda yake da karfe mai kaifi a ciki wala sahman ko wata kibiya a fihi hadidatun illa na za'anahu sai fatin mun fuzge wannan wato karfe din da zai kisa wa alqainahu shahra rajab mai jifa da shi duk gaba ɗayan cikin watan rajab din wa kadhalika fi baqiyati al-ashhur al-hurum haka nan cikin sauran wato watannin da ba a yaki cikin su wa qusara kalami kai in takaice maka zance dai gida da yawan kudu za ku ji abin ma ya ishe ku an faɗi al'adar an faɗi al'adar jahiliyar har ta isa yace duk da haka ne ba tsayawa zai ba yace annal halatul istima'iyya a dunkule dai halin zamantakewa na wato larabawa kanat fil hadidi can yake yayi kasa matuka min adh saboda tsabar raunin sa wal imayati da kuma wato duhun fata imaya shine amaya shine duhun fata dalal hmm. da zulm yace fal jahlu daribun atnabahu ga jahilci ya riga ya dasa saiwarsa ta kama ƙasa kamar kace ce ne a hausance cewa jahilci ya kama ƙasa ya kane ne tsabar jahilci wal khurafatu ga tamfe da kuma irin aƙidoji na jahiliya laha jaulatun wa sawlatun suma suna kai kawo sun kama ƙasa a zukatan mutane wannasu ya ishu na kal kal'an'ami mutane suna rayuwa kamar dabbobi wal mar'atu mace kuma tuba'u wa tustara ana sai da ita a ma'ana a a sayar haka mace take ka dauki mace ka kai nan ka sai da ita ba ta da wata kima haka suke a zamanin jahiliya wa tu'amalu ana mata mu'amala kal jamadati ahyanan wani lokacin kamar wato yadda abu mara rai yake haka take bai alaqatu bainal ummati wahiyatun mabtutatun alaka tsakanin al'umma kuma gaba ɗayansa dama wato mai rauni mai alaka ce mai rauni kuma yankakkiya wa ma kana min al-hukumati abinda aka samu ma na abinda ake iya kira hukuma ko gwamnati a wancan ba irin mu bane mu yanzu an sami ƙasa an sami gwamnati kuma ga wani arziki ana samunsa daga wani wuri ana rarrabawa jiha jiha ko wanne su yi aiki da shi ko yawa wani wurin ai aikin wani wurin kuma ai wani abin da ba sunansa aikin ba za ka ga musu yawan babban abin tausayin da biya shine tsabar lalacin mu ya sa harkar kasuwancin ta mutu musu a wurinmu yanzu daga lokacin da aka ce wani abu ya faru babu albashin da za a biya mutane za a ga tashin hankalin da za a shiga wato ko da bai kai matsayin yaƙi ba to ba karamin tashi hankali ne saboda gaba ɗayan kuɗi ya tashi ya tattara ya koma hannun wa yana hannun gwamnati haka ne ko ba haka ba daga an ce wani abu ya samu gwamnati ta talauce to shi ne da al'umma ta duk wata basura mu ta kasuwanci sai babu wani lokacin a ce a ai ma kirki ne na su wane ne da su wane ne da yan kudu da wane ne da mulkin waye da mulkin waye ya hana a yi kasuwanci a wuri kaza in akwai wannan ba musu za a yi ba to amma a ɗabi'ar mu ta bahaushe wanda duk mun san mu, to muna da wani abu da yake hana mu mu kanmu la haɗin kai la san juna la ƙoƙarin mu nemi na kanmu in shi kansa haka muke ko ba haka muke in za mu faɗa wa kanmu gaskiya ni ina mai da hankali akan da'iman su gaya wa mutane abin da zai amfane su laifinsu ne don su gyara ba ka zo ka ga mutane laifin wasu don aikar bara ba yawwa wannan kuma shi ne hanya daidai sai da in muna son mu gyaru ba ka zo ka ce ayi gwamnati ta sace an yi kaza duk wani an saba faɗa shi ne ku ce ayi kafara an faɗi gaskiya ko ka faɗa ko ba ka ba ka faɗa ba an san ana wani abu to amma mu menene ne abin da zamu yi mu gyara mu tashi tsaye <clears throat> mu yi aiki wato babu lalaci kowa ya tashi nemi abin hannunsa ba haka kawai yanzu za ga a ɗabi'ar mu a ɗabi'ar bahaushe ne fa kawai za ka sami mutum ka ɗauke shi ko mutum yana ɗan kasuwa ya ɗauki bahaushe direba kafin wata shida ko 'yan shekaru 'yan kaɗan sai ka ga cewa shi ma yana neman yaron ko ba haka bane shi ma so ya zama mai gida hatta wanke motar ko ba zai ba ko makamancin wannan wasu ne za a hankali a hankali sai ga yana neman ya zama shi ma mai gidan kansa wannan ba ka samun sai ba hausa shi yasa manyan mu hausawa in suka zama wani abu sai ka ga cewa sun tafi sun ɗauko inyamiri yanayin musu sakatare saboda mun ba mu da biyayya tsakanin mu. ku binciki duk wanda ya kai wannan matsayin da iya ɗaukar wannan abun ka ji irin wani abun da biya maka ba mu da amana daga ka samu wannan fa ba ina goyon bayan wannan ra'ayin ba ne yawwa abin da ya fi dacewa shine ka ɗau ɗan uwanka kai hulɗa da shi ka ba shi aiki shi ma ya fa'idanta wannan shi ne ne mun gane wannan to amma abin da yasa waɗannan mutane suke gudun ƴan uwansu to haƙiƙa fa halin mu ne fa barake saboda tarbiyyar mu ta addini mun aje ta gefe duk wanda ka sa shi akan harkar kuɗi tunaninsa shine yadda shi ma zai wawace fiye da wanda ogan nasa ya wawace haka ake ko ba haka ake to kaga waɗannan abubuwan in ba su aka gyara ba to zancen fa a zo a ci gaba gaskiya akwai wato rata mai yawa Allah ya kiyashe mu wannan muna zancen jahiliya ce sai mu waiwayo kuma sai mu ga cewa a cikin mu akwai wani abu ba a zamanin jahiliyar muke ba amma kuma dai akwai halin jahiliyar muna nan muna da shi eh wannan ke yasa ake fitowa dan a fadakar da mu don a daina a yake cewa wal jawlatu tijariyatu la tatayassaru illa idha sada al-amn wa salam mun san tafiye-tafiye da mutum zai yi na tijara na kasuwanci ba ta sauƙaƙa ba ta yiwuwa sai idan an samu zaman lafiya ko ba ka bane yawa sai idan ya zama zaman lafiya da kwanciyar hankali shike jagorancin wuri shine yayi sai tsara a wuri wa kana zalika mafqudan fi jaziratul arab wannan abu kuma a datan zamanin jahiliya abu ne da babu shi kwata kwata illa fil ashhurul hurum sai a waɗannan watanni masu alfarma da aka ware ba a yaki a cikin su wa hadhihi hiya shuhurul lati kanat tuqadu fiha aswaqul arab ash shahida. wannan watannin fa guda hudu a lokacin kawai kasuwa take ce la ilaha illallah ka duba kai yanzu a sati guda kasuwa nawa kake in ka dan kasuwa ne hmm? ka ci lahadin ka tafi ko talata ka zaɓa ma inda za ka ko ta ko ta kai ko sara misali juma'a kana birnin kudu in ba ta ishe ka ba ka tafi waje haka muke ko ba haka bane alhamis ka tafi eh, barki ko yawwa to a zamanin jahiliya ba dama kai waɗannan irin abubuwa din sai a waɗannan watannin da ba a yaki. wata takwas gaba ɗaya ba dama ka tashi daga wani gari ka ɗauki kayan ka za ka sayar ka je wani gari ka samu kwanciyar hankali saboda me ba a zaman lafiya duk abin da ka ɗauka za ka kai ka sayar ɗin wani kuma rabansa kenan a wannan rana Allah ya kyauta ma'ana za a kashe mutum a kwace wannan kuma a je shi na an raba shi da shi sai ce min ukab daga cikin wannan kasuwanni masu shahara a lokacin nan akwai kasuwar ukab kasuwa ce wajen arafa take inda arafa take a nan area a nan kasuwar ukar take da kuma kasuwar zil majaz da majanna duk waɗannan sunayen kasuwanni ne wato masu shahara ga larabawa kuma a lokacin suke ci wa gaira da su yace wa amma sina'atu amma abubuwan kere-kere a hausancin aka ce sana'a a larabce sina'at ana nufin kere-kere yawwa amma a hausance ba in aka ce sana'a kawai kana da abin yi sawa'un kasuwanci ne ka ɗauka ka je ka sayar a larabci ba a wa saye da sayarwa sana'a yawa sana'a shine kira mm, ka kera abu kuma kira shi ba ba kira karfe ba kawai duk abin da za a kera shi sawa'un ko da hannu ko da abin nan tukwane da ake yi da yumbu ko kuma na karfe da makamantansu duk abin da za a kera motoci da makamantansu yanzu ne ake da motoci ko yawa yake fakana fakanu ab'ad al-umami anhu su larabawa sun fi kowace al'umma nisa daga a ce sun kera wani abu ba komai ba su iya bane kila ba sa kera da lamota sai sa ga a zamanin da ba a san su ba ma banda zuwan musulunci da saboda rikon da suke wa musulunci Allah madaukaki ya ɗaukaka su yasa suka yi sai tsara akan kasashen da suke kusa da su suka rusa daular ruma suka daular rusa farisawa Iran ta koma ƙarƙashin musulunci in ba da ba dan wannan rukun ga musulunci ba har suka yi itikaki da su waɗannan kuma da Farisa da ruma ɗinnan wurare ne masu tsohon civilization suna da wayewa da ɗaɗɗiya da karatu da meye sun iya kasuwanci tsoho kuma sun iya ƙere-ƙere don haka larabawa da suka karbi bayan sun jawo su sun dawo da su cikin musulunci suka fa'idanta da irin al'adunsu da ɗabi'unsu yawwa ce wa mu'zam الصناعات التي كانت توجد في العرب ما في يوم دبيؤوكو آه، أبنان سنأو إن دا أكي أزامن آه، أزكان آه، الله ربا وأن تلوك شيني من الحياكة والدباغة وأبنان ساقاني وكما وتجيما فاتا وغير هذا من دمك من سمو لأنه كانت في أهل اليمن ما في يوم زما تبوثان اليمن نفسي والحيرة وكما غري حيرة وأن نجيها منا قصد كوفة wa masharif sham da kuma garuruwan da suke kusa da sham masharif ana nufin wuraren da suke kusa da sham suke wato dangantaka da su ko kuma abin nan makwabtaka da su kana fi dakhili jaziratul arab shay'un min az-zira'a yace a cikin jazirar arabiya akwai wani abu na wato noma wal harfi waqti na'il an'ami da kuma mallakar dabbobi wa kanat nisa'ul arabi kafatan yashtagilna bil ghazl dukkan matan larabawa a lokacin ba su da wani aiki sai kaɗi duk wata balarabiya ba abin da za ta maka in ba kaɗi ba mun san kaɗi ko anya duka mun san har yanzu ana yi yanzu an daina shi yasa nace ina jin wasu da yawa duk ba su sani ba yawa wa za mu san da ga mana kaɗi eh kaɗi dai ma an aka ce kaɗi ai kawai an san kaɗi wanda ake yi da zare yawa to shi yau yanzu an daina kowa an zana ba ai ko an daina ba rashin bukatar sa ne sa aka daina ko ba ka ba sakaci ne sa aka watsar da irin waɗannan abubuwa duk yana bukatar a dawo da su yanzu zaman da mace za ta rika yi ta iya komai din ba ai gwamnan su dawo da kaɗin dan in aka ce fa mutum yana wani abu alal akalla yana ɗauke masa hankali daga wata damuwa ta rayuwa ko ba ka bane amma idan mutum ya zauna baya komai musamman mata a gida ka duba musamman matan matan mu an basu kaga ba karatu ba la karatun addini la karatun bokon karatun da za a samu ko wani abu da za a yi ko da a cikin gida ne la sana'o'i duk babu haka suke a zaune a cikin gida idan an samu abu a samu in ba a samu ba kuma haka za a wuni hmm? wani idan mai gidan bai samu ba haka za a wuni ba abin da za a sha gidan in ba kunu ba kunun an yi sa'a kenan ba dabarar da za a aikata wani abu duk waɗannan abubuwan na gaskiya akwai wato da yaɗuwar zalincin harkar talauci da sauransu to sannan kuma hakika kuma akwai ɗabi'ar musulma ta lalace duka ba za a rasa abin da za a yi da waɗancan tsofin abubuwan da muka watsar inda za a dawo da su yanzu har yanzu suna da kasuwar da za su samu kun ga noman auduga da noman gyaɗa tun da aka samu fetur aka watsar da su a arewa kuma kafin ka zo ka ce wai wani ne dan kudu ya zo ya makirci aka daina yi mu muka watsar muka daina ko ba haka bane da idan ko a nan garin da idan ka je gonar auduga aka ce ana ana ana yankan lokacin da ake inkarta za ka ga gona fari fat kuma za ta kai wato wuri mai tsawo kwarai da gaske tana da faɗi a lokacin nan kuɗin da ake samu mun san abin nan shagon kofar da ke kallon abin nan gidan kwanan nan da ke kallon gidan liman da nan ake suri din abin nan auduga da nan duk nan ake zuwa a store din su wasu daga cikin sun san lokaci duk lokacin da ana neman noman auduga ne a lokaci amma yanzu ba babu noman auduga babu noman gyaɗa sai ɗan kaɗan duk wanda yake ma zai yanke ɗan ya je kai kasuwa ka za ya sayar ya ɗan rufe asirin abin da zai siyo wani abu a siyo ɗan keken ɗinki a ba matar in an taimaka mata kuma ke nan iya abin da zaka iya yi bukatunka ne da kullum wanda za a ce ya yi buhuna motoci da yawa an kai wurare an je an yi amfani da gidan nan an yi wasu abubuwa duk wannan abu da da labari ina da gida da ake yi da anan ko 73 74 waɗannan farkon 76 duk da gida da ake cewa ana za a ga hotonsa ana yi a tarihin Kano duk a nan birnin Kudu duk an yi waɗannan abubuwa amma yanzu ina suke ba za a iya yi bane yanzu ko kuwa hmm? yanzu kaga kowa sai koma sai albashi albashi albashi ya kamata a haifo a dawo da waɗannan abubuwa sawa'un gwamnati ta sa hannu ko ba ta sa hannu ba ko haɗin ƙarfi wasu za su yi babban kasuwancin da wannan ba nafi ba ne wato noma kai zan ce wanda ba nafi ba noma ne kawai na kasuwanci mai ƙarfi wani zai ce to ai dama har shi ma kansa noma a yanzu ya koma duk hannun sai masu kuɗin ne za su bar a yi musu duk da haka dai in aka haɗa gwiwa za a iya yin wani abu mu matsalar mu ne muna da talaucin da yake kanmu iri iri ne wato ba wanda zai karanci Najeriya ya damu da halin da ke su wala sai mutum yana waje zaman da muke a waje muna karanto Najeriya daga nesa ya ba mu damar wasu abubuwa na kaji kana kishin kasar ita kanta kaji kuma kana jin takaicin ya al'umma ka suke haka saboda musamman kana zaune a wajen nan ko labarai kake kallo in ka ga an nuna afirka to ko talauci ne ko yaƙi ko mu an shi yawa ko cuta da talauci da yaƙi da cuce-cuce shi kawai za a nuna amma duk abin da muke da shi na alheri ba za a ganshi duniya duniyar nan tana nunawa ba kaga dole ka ji ba daɗi kuma kai ka san inda ka baro akwai alheri ba gaba ɗaya ne wai ake rayuwa cikin wato sharri ba don haka akwai buƙatar mu sami wani garan bawul irin talaucin da yake faɗa nace muna da iri iri akwai babban talaucin da shine talaucin tunani kun yi da wannan kalmar bahaushe yana da talauci hatta a tunanin to akwai buƙatar a rayar mana da tunanin yadda za mu rayu shi kansa duniyan nan na'am wajibi ne babban abin da ya kawo mu shine wato mu bauta wa Allah to amma daga cikin subulun hanyoyin da za mu bauta ma Allah shine mu samu kwanciyar hankali da rayuwar da za mu samu natsuwa wani yanzu ana karatun nan za ga tunaninsa shine zai iya fita nan ina zai je nemo abin da yake ko ba haka bane idan aka ce an shi fuka mutum da tunani mai kyau da sana'a mai kyau da komai ya samu abin da zai ci na gobe yana da shi ya iya ajewa ko ma bai kai haka ba dai alal akalla yana da wata hanya dai da zai fita daga wannan babban irin talaucin wanda ya kama jikin mutane kamar uwa da uba a samu tunani da zai haifar da sana'o'i a samu tunani da za a buɗe harkar noma abin da muke nufi shine tawa'un mu rika kallon abu tawa'un da gwamnati ko babu idan kullum kana kallowa sai gwamnati ta sa bakin abu to kullum ba za ka yi abun ba kuma kullum idan ka shine laifin wani laifin wani mun fahimci wannan abu mu yi tunani na yadda za mu haɗa kanmu mu yi wani abu a wasu wuraren ana yin wannan abun yana yiwuwa wato duk inda ga ɗan adam Allah maɗaukaki bai taɓa barin sa ba shi da tunanin yadda zai rayu ba ko wahala ce mutum ya shiga yan fashi sun biyo shi ba shi da ƙarfi ba shi da makami Allah maɗauki yana hore masa wata ran wata dabarar da zai iya yaƙar su in ya ga damar da in ba wai bindiga ce da za a auna daga nesa ba yana kusa za ga cewa ba shi da ƙarfi ko a sanin ku da shi ba mai ƙarfi ne amma ranar sai zai ƙarfi ya bayyana gare shi ko ba haka bane saboda ya shiga wahala don haka talauci yana sa mutum ya yi tunani to me yasa mu ba mu tunani ana fidda dabaru na ƙere-ƙere dabaru na kasuwanci dabaru na noma waɗannan abubuwan duk talauci ya kamata a ce ya haifar mana da mu yi zuciya mu yi tunanin yadda za mu rayu da kanmu ba tare da mun jira albashi ko kuma a ce yau an sace an sace an sace ba Allah samu dace Ina nake yau wani rantan mata ne ko cewa ba su da aiki sai kaɗai lakin kanat al-amti'atu urdatan min urud sannan amma duk abin da ake dinnan, kayan da ake samu a yi na kasuwanci ko ƙere-ƙeren to wani abu ne da daga an ce yaƙi ya taso duk abin da kuka sassaƙa ɗin, duk abin da kuka ƙera shi nan sai a zo a kwashe wa kana al-faqru wal ju'u wal amman fil mujtama' la ilaha illallah yace da wato da talauci irin kukin din nan in zan kukin talauci kukin wanda ba komai gaba da baya ba kuma tunaninsa to da yunwa da kuma tsiranci na rashin tufafin ma da za a sa a lokacin nan su ne manya-manyan abubuwa ko ina ana samu daga mutum yana yawo ba komai a gabansa sai in ya sami dan bance ya sa kun san cewa a afirka ne ma ake samun ganye a sa a da hmm? da ba wasu haka fuske saboda afirka ma akwai ganyen to su can da ba bishiyoyi a sahara ake wanda ba shi da komai ba dan bantan da zai sa haka zai tafi ya rika yawo duk wannan lokacin fa an same shi kun ga mu gode wa Allah subhanahu ta'ala mu gode ma Allah da ni'imar musulunci mu gode ma Allah da ni'imar kwanciyar hankali da ya bamu nas'alullah at-tawfiqa um sai abu na gaba menene sai shi al-akhlaq ko dabi'u da halaye na yau da kullum yace la shakka anna ahlal jahiliyyati kanat fihim danaya wa razailu wa umurun yunkiruha al-aqlu as wa ya'baha al-wujdan yace hakika su mutanen jahiliya suna yin abubuwa na kaskanci danaya da razailu abu ɗaya ne mana abin da yake dunuwi shine daga danaya jam'i ne na adnan abu raza'il kuma abubuwan abun kunya da abun kaskanci da kuma al'amura dai wanda hankali yake inkarin su baya son su hankalin kuma lafiyayye kun san hankali iri iri ne akwai hankali mai hankali akwai hankali mara hankali yawa hankali mai hankali shine wanda ya ga gaskiya ya fahimce ta yi bita. hankali mara hankali ku shine wanda ba ma ya fahimtar gaskiya duk yadda zaka nuna masa abin da ya yadda da shi din nan kawai shi ne. duk abin da zaka yi masa bayani ba zai karɓa kuma baya abu mai kyau sai mai da shi mummuna abu mummuna ya mai da shi mai kyau wannan hankali mara hankali ce wa ya ba wujdan da kuma jin da dan adam yake ji abinda dan adam ke ji a ransa shi ake ce wujdan feeling da dan adam yake da shi a zuciyarsa shi ma ya ki wannan abu yana kyamata yace walakin kanat fihim min yace duk da haka ba kun ji ɗabi'ar jahiliya ba to so yake gaya maka to amma fa duk da haka mutanen jahiliya dinnan wato larabawa كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة مع المحمودة ما يروء الإنسان سنة دوسو حالا كما ما سكو وجن أبيئون دا سكي دا مؤاملة دا جونان سو دا واتو أبن دا زي, زي, زي, زي برجة متين يبا متين شعوة كين يروء الإنسان ويفضي به إلى الدهشة يأتي موتد دا متين والعجب يكون باتي ماماتي fa min akhlaq daga irin wannan dabi'un na larabawa a wancan zamanin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'ar balarabe ce kuma har zuwa yau zaka samu irin waɗannan dabi'un ba su fita daga gurin larabawa ba yace al karam karimci suna da karimci karimci mai yawa ko zuwa ko yanzu ne idan aka ce wato balarabe yayi bako a gidansa to duk abin da yake da shi shine fa ya sa bakon nan ya ji daɗi ya ji kwanciyar hankali komai sa zai yi bako karimci haka ɗabi'ar balarabe ce su yana ganin kasawa ce a ce ya yi bako ya kasa girma masu baya jin kuma a ya yi bako ya gudu Su ka wannan zai jawo mutane abu kullum yana tunanin shi ko da ba wai dan ladan Allah ba a'a kawai a ce wani fa akwai karimci a gidansu to wannan babban abin alfahari ne a gun balarabe kun ga lokacin da ma ba zancen ikhlasi ko a zamanin jahiliya ne yawa to a yanzu kuma a musulunci da abin ya haɗu ga ikhlasi ga wannan to abin hakika yana da da wahala irin su a ɗabi'ar balarabi in ba wanda aka irin halayen turawa yanzu suka canza musu eh, tunani ba masu ɗabi'arsu masu addininsu masu kuma rayuwa tasu irin ta da a ce wani ɗan uwansa ya neme ya iya furtawa da bakinsa ya nemi wani abu ma a gunsa to hakikatan da wahala duk yadda zai samu masa wannan abin su ya samu wahala ta kawai ya ce yana son kaza to shi yasa su kuma abun su da wahala ka ji sun gaya maka suna son abu saboda kama kai kuma Allah ya ba su irin wannan ɗabi'a din sai ce suna da alkaram wa kanu yatabarawna fi zalika suna yin tsere a irin wannan abun wa yaftakhiruna bihi suna alfahari da shi wa qad istanfadu fihi nisfa ash'arihi idan da zaka bi waƙoƙin da larabawa suka yi a waƙoƙin laraba kun san laraba akwai waƙa yawa irin wannan wake din nan da ake faɗa ba wai mai kiɗa ba yau da za ka wato da za ka kalli waƙoƙinsu to gaba ɗaya sun kare rabin waƙoƙinsu gaba ɗaya sun kare ne baina mumtadi in bihi tsakanin mai yabawa kansa saboda karimci wa musmin ala ghairihi ko kuma mai yabawa waninsa akan karimci yawa har za ka ji wasu har ana buga misali da su ana cewa wane karancinsa kamar hatim asfa'i baban ajibu ne hatim yawa ya shahara a jahiliya da karimci karimi ne sosai duk abin da ya mallaka zai iya sakin sa ɗan uwansa su samu mutane su samu sai ce kanar rajul bari ku ji yace mutum ya atihi zaifu ba ko zai zo masa fi shiddatil bardi a lokacin tsananin sanyi wal da yunwa salaf ga ni kwarai da ka tuno a ce ga tsananin sanyi kuma ga yunwa ka san yunwa lokacin sanyi daban take ko ba ka bane ana yunwa sosai lokacin sanyi yawa to ga tsananin sanyi kuma sannan ga yunwa walaysa indahu min al-mali illa naqatuhu ba shi da komai na dukiya sai taguwarsa guda ɗaya wato raƙumarsa allati hiya hayatuhu wa hayatu usratihi da ita yake rayuwa da ita iyalinsa suke rayuwa wannan laƙuma guda ɗaya Ya yace fata akhuduhu hazzatul karami sai kamu da girgiza irin na wannan karanci ɗin ya kama shi ya ji kamar irin sayoyin jikinsa suna rawa ɗin nan dan an ce ga bako saboda murnar kawai ga bako bari ya kyautata masa sai kama kawai sai ya zama cewa fa yaqumu ilaiha sai tafi zuwa gun wannan raƙumar fa yazbahuha ya yanka ta li zaifi ga ga wannan bakon nasa a zauna gaba ɗaya a ci da haka shi yasa har zuwa yanzu yana daga cikin babban abin da balarabe zai maka in ya gaishe ka gidansa shine a yanka rago gaba ɗayansa a zo a aji a zagaye a cinye shi kawai kai abin da kake so da shi wani har yanzu ɗabi'ar tana na abinsu. to irin wannan kenan sai ke shafa fa yazbahuha li dhaifi wa min athari karamihi daga cikin alamun ko wato tasirin karamcin su annahum kanu yata'ammaluna diyati alha'ila wal hamalat almudhisha sukan dauki nauyin diyoyi da kuma wato daukan nauyin bashin wani yaji kawai ana bin wani bashi zai je ce ya dauka ya dawo kansa kuma bashi da komai da zai kawai saboda karimci ko ya yi ko ya burge ko kuma dai a ce yi eh, kabilar su dai ba wanda kai da karanci za ka yi haka hmm? ya ka ji da naka bashi hmm? to wato matukar kaunar juna da soyayya za ta iya haifar da waɗannan abubuwa duk da an bar jahiliya yawa ce ah, ina ne fa yakfuna ah, zalika tafkad dima' saboda kawai su kame su hana a zub da jini idan tsakanin wata kabila da wata kabila wani ya ci bashi ko kuma wani ya kashe wani kun ga biya za a biya ko ba haka ba kawai saboda kar ai wannan yakin zub da jini sai wani je ce ya dauka shi zai biya wannan biyan sai kawai ta zama bashi a kansa a zo a yi ta dunta kun san nawa ake biya kuma a lokacin raƙumi ɗari raƙumin nan da zaka zo ka samu wani guda ɗaya yake da shi kuma shi ma zai iya yanka ya baiwa baƙonsa su ci tare da bakon to raƙumi ɗari haka za a yi ana bin sa shine biyar mutum ɗari to sai je ya ɗauka ya ɗora wa kansa wannan nauyin gashi kuma ba shi da komai saboda kawai yana da karimci yace wa daya'il insani haka nan kuma don gudun kada dan adam ya tozanta wa yamtadihuna biha suna yaba ma kansu da wannan muftakhirin ala ghairihim suna alfahari da wannan akan wasu su min ru'asa'i wa sadati wasu su wato ko shugabanni da jagororin al'umma ya zama cewa suna alfahari da wannan a kansu wa kana min na nata'iji karamihi daga cikin sakamakon wato wannan karimci da suke da shi annahum kanu yatamaddauna bi shurbil Kumuri, to kaji wani abu kuma suna yaban juna wajen shan giya hmm. me amma abun yaban a cikin ta bari yace la li annaha mafsaratun fi zatiha ba wai saboda shan giyar wai abin alfahari bane a ƙashin kanka a'a bal li ha domin wai ita shan giyar ko ita giyar sabilun min subulil karam hanya ce da za ta sa su karimci wani zai je ya zauna a mashaya ita duk mai so kawai ya zo sha a aljihunsa mun banci abin kawai saboda wannan abin sai su ta alfahari da wannan wa mimma yusahhilu sarafa kuma yana cikin abin da zai sauƙaƙe wa mutum almubazzaranci yau alan nafs ga kansa wa li zani ka kanu mauna ko yusammuna suna ambatan suna sama shajarar inabi bil karni, dan wannan nema har zuwa yanzu in ka tambayi balarabe meye asalin sunan bishiyar inabi inabi da shi suke yin giya a wancan lokaci ko har yanzu yawa sunan abinan bishiyarsa alkarmu saboda nan an samu ta daga karinci mun gane yawa in kana karanta littafin larabci ka ji alkarmu da sukunin ra'u ba alkaramu ba alkaram da fataha shine shi karinci din in kuma aka sukuni aka ce alkarmu shine bishiya ta inabi don me saboda da ita ake yin wato giya suna sha suna alfahari suna yin wato karimci da ita وخمره إتكو مجيسا أنا كننت بنت الكرم ونقد سونا لغنا هكذا بنت الكرم واتو إر آه، بشير بشير إنا بكر كرم بدأ لغا إر كرم وإذا نظرت إلى دواوين أشعارها آه، أشعار الجاهلية إن كدوبا واتو ديواني ديواني وانتو ديواني شنين لتافي دمتون زي ربو تواقو تنسا كم لا رباوه haka ko in wata munasaba ta faru kawai sai mutum ya yi waka ko da ba laraba bai wanda ya karanta larabci ma yanzu muna da yan uwanmu da suka karanta larabci sosai suna nan da yawa sun zai zana kawai sai rubuta maka waka da larabci kuma wanda Allah maka hore masa wato wannan baiwa din yace idan zaka duba yawa diwani shine littafin da mutum ya rubuta waƙoƙinsa to da za ka je ka duba ka karanta diwani ko dawawin na larabawa da waƙoƙinsu ya ce ta ji zalika baban min abuwa madi'i wal fakr za ka sami wato babi mai yawa ko abubuwa da dama maganganun waƙoƙi da yawa a babin mene babin abin da ya shafi wato yaban wasu da kuma alfahari hmm. ya kulu an tara ibn shaddad daga cikin waƙoƙin an tara kun san an tara ko wani wanda ya shahara a jahiliya da da me hmm? na masu karanta littafin adabi a cikin da ƙarfi wajen yaƙi da zarunta yana faɗa fi mu'allaqatihi cikin mu'allaqat musa akwai waƙoƙin jahiliya da aka tara guda bakwai ko al-mu'allaqatis sab'a na su imru'ul qais da su ne su antara da su nabiga da makamantansu aka je aka saboda alfaharin da suke da waƙoƙin har suka rataye su a jikin ka'aba suna alfahari da wannan waƙoƙin sun fi kowanne daɗi akwai su an wayar waya dai Allah ne san ingancin su aka tattara su to an tara yana cewa wa laqad sharibtu min al-mudamati ba'dama ركد الهواجر بالمشروف المؤلم بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر بالشمال مقدم فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي yake faɗin wannan dan alfahari da abubuwan da yake yana cewa wa laqad sharibtu min al-mudamati ba'da ma rakada al-hawajir na sha na sha yana faɗa boye ya sha biya yawa ya sha ya bugu min almadama madama yanzu sai mutum ya bugu wajen shan giyar yawa ba'da ma rakada alhawajin bayan rana ta tsaya ta yi sukuni an sai rakada shine ta tsaya wato lokacin da rana ta zo tsakiya ta tsaya tsam bil mashufi da abin nan dinari almu'limi wanda aka yi ma alama mashuf suna cewa dinari almajlumi wanda aka gwada shi aka ga kansa bi zujajatin sun ce nan ana nufin zujaja ana nufin kun ga wancan zujaja ana nufin kwalba amma nan sun so kinaya ne na ita giya din kanta safra ce sa aka wasafta ta da safra wato mai talanta wato rawaya rawaya domin kun san kalar ta kenan zati asirratin ai zati khuyutin mai layi layi yawa surinat bi azhara an kwatanta ta wato an tara ta da an hada ta da mai ibrik ibrik shine tulun da ake zuba giya da shi shine azhar ma'ana an zuba ta cikin ibriki bishimali da hannun wancan shimali ana nufin da gefen hagun hannun hagu na shi mai bayarwa din kun haka ke zama haka a zagaye wannan yana zagaye yana basu wannan yana basu wannan yana ba to shi mai bayarwar da hannun hagunsa yau mufaddami wanda aka yi makasmu aka rufe ta aka sa mata wato wani kyalle don ya ƙara tashin ta wato murfin bakin kwalbar a rufe shi ko yanzu za ku samu ai akwai wani dan soso soso ko totuwa ko da ake rufe baki da shi yau shine mufaddam yace fa iza sharibtu fa innani yace idan na sha in ji shi fa in ya sha giya fa'in fa innani mustahlikun mali ina halaka dukiyata ne in ji shi wa irdi amma mutunci na wafirun lam yuklamin yana nan a cike ba a taba shi ba ko ciwo ba a ji masa ba alkalmu shine rauni a ji rauni a jiki yau wa idza sahautu in ko ido na ya waye ma'ana hankali na ya dawo jiki na in ji shi fa ma uqassiru an nada bana takaitawa daga in shayar da wasu wato yin wato yalwar hannu ya zama hannunka kamar damina saboda wato ciyarwa kana ba wasu wa kama alinta shama'ili wa takarrumi kamar yadda ka san wato halaye na masu kyau da kuma karimci na in ji shi yake faɗa to kun wannan misali ne na mai na karimci larabawa hatta wajen abin alfahari a babin shan giya Allah ya shi wace wa minna ta'idi karamihi to lokacin to an tsaye da mu lokaci yayi sai mu tsaya nan insha Allah ina sa ran ai darasi na gaba za mu iya gama shi har mu fara na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan ba shi da yawa insha Allah darasin gaba za mu shiga cikin ainihin waɗannan nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa yubarika fima qara'nahu wa ma darasnahu وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن بيور الله تتربوتو تنبيه ah ba tambaya ba kai eh, roƙon addu'a ne ta ce mai gidana zai yi aure a taimaka min da addu'ar zaman lafiya Allah ya danna zuciyata to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ba kawai ya danna zuciya ba kafin danna zuciya muna roƙon Allah ya sa albarka a auren da mai gidan zai yi kuma ita ma ta taya shi da wannan addu'ar in Allah ya sa albarka a ciki ita albarka wani suna ne boyayye wanda Allah maɗaukaki shi kawai ya san ma'anarsa in aka sa albarka a ciki sai a sami ko da mai wanda za a kawo miki din mai kyakkyawa mai mara mai rashin kyan hali ne saboda albarkar auren nan sai mai da ita mai kyakkyawan hali wajen zamantakewa da ke dan dawa fasan mace ba ta cika san a ce ‘yan uwarta ko kishiyarta tana da kyakkyawan hali tsakaninta da mijin da ko? Yawwa, to nan ita ɗin ake wa addu'a. To Allah ya bada zaman lafiya tsakanin mijin da matar, tsakanin kuma ke da ita ɗin ita ma Allah ya maɗauki ya ba ku zaman lafiya. Allah kuma ya hana duk wata fitina. Allah ya danni zuciyar ki kamar da kika ce. Dan abin sai an danna zuciya sai an yi hakuri. wasu abubuwan kafin a yi su ne in aka yi kuma sai a yi ta ganin abubuwa wanda ba haka ake so a gansu ba amma tun da ɗabi'a ce da Allah maɗaukaki ya sa mana ita cikin jarabawar da zai mana ta yau da kullum to sai mu haƙura mu karɓe ta kar mu ta kar mu ƙuntata zuciyarmu kar mu zama mu faɗi kalmomi marasa alheri ko mi masa addu'a mummuna ko mi mata ita ma addu'a mummuna ita amaryar ko makamancin wannan dukkan ai mu yi addu'a ta alheri addu'ar alherin nan tana dawowa ita ma ta shafe mu yawwa muna fata Allah matsakaki ya sa mata albarka ita din a eh, kanta a rayuwarta domin kasancewa ta rubuto wannan tambaya alama ce ta cewa ta kirki sai ita kuma idan an nemi a zaman lafiyar da ita insha Allah za a zaman lafiya da ita muna fata ko ba a nemi zaman lafiyar da ita ba ita ta nemi zaman lafiyar ta yi hakuri Allah subhanahu wataala ya sa albarka gare mu baki daya da kuma dukkan mutumin da zai aure da ko ba aure ko kasuwanci ko aiki ko menene mutum ya sa gaba Allah ya sa albarka a cikin sa ya kuma sa albarka a dukiyoyinmu da 'ya'yanmu da ayyukanmu da zuriyarmu da dukkan abin da ke tare da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in